rana an yi wata rasuwa a wani gari a ɗan gabar da guru da daddare sai aka gaya aka zo a gaya shehu gibri mai to da safe sai muka tafi to limamin garin wai in ba shi ya sallah ba wanda ya sai sai aka na jira ana jira tun safe karfe takwas tara ta yi goma ya ce ya me ake jira ne aka ce ai liman bai ya ce in liman bai zo ba za a yi sallah ba yayyayi da malaman kowa yana tsoron liman ya san liman bai kashe shi sai shehu ya ce a fito da gawan sai aka fito da gawan sai shehu ya yi sallah ya yi sallah kenan ya idar sai ga liman ya iso zagi da zage-zagen da liman ya zo da shi eh, yana ta bada shehu yana ta bashi hakuri ce sallah kamar riga mun yi kuma Allah ya riga ya karba kuma ba za a sake ta ba ya matsa yana zagi sai ya ce masa kai don mutuwar ne kake haka kai tashi mun fasa mutuwar <laughs> gashi mutumin har yanzu yana raye har yanzu da nake magana yana raye wannan ba labari aka bani ba a ina tsaye ne aka yi wannan to me annabi ne ba mu da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ƙarya kuma ya yi tanadin shi na azaba ga mai aikatawa amma ƙaryar da tafi muni ita ce ƙaryar da aka jingina jinginawa Allah da manzansa ko aka jinginawa littafin Allah ko hadisan manzan Allah sallallahu alaihi sallama ko kuma aka jinginawa addinin musulunci kai tsaye karamomi masu ban dariya da karamomi masu ban mamaki waɗanda hankali ba zai ɗauka ba waɗanda wasu sun ci karo da addini wasu sun ci karo da hankali ba bakin abu bane a littafan shehinnai wato sufaye tun daga kan littafin da ake kira da suna ɗabaƙatul auliya har zuwa kan ƙanana waɗanda aka wallafa daga baya bayan nan waɗanda a cikinsu za ka ji ana faɗin karamin wasu shehene waɗanda kai zamani da su waɗanda suka zo a lokacin kyamara da bidiyo da sautin rediyo muna ganin su suna motsi muna jin sautin su kamar kai ka ce muna raye da su duk da yake wasu su sun mutu kafin a haife mu wasu su sun mutu a lokacin ba mu da wayo to amma kuma an ɗauka a cikin bidiyo an kiyaye a cikin rediyo kana iya cin karo da bidiyoyinsu a cikin manhajar youtube haka kana iya cin karo da bidiyoyinsu a dukkan shafukan sadarwa na zamani zamani masoyansu daga cikin muridansu sun yada bidiyoyinsu amma a haka za ka ji ana faɗin wasu irin darajoji masu yawa akan waɗannan mutane ta yadda watakila idan baka tsaya ka kalli bidiyoyinsu ba kana iya zaton cewa wasu mutane ne aka yi a lokacin annabi ko wasu sahabbai ne masu daraja kamar da wani sufi ya gaya min ya ce shi da ya taso tun yana karami da ji ana ta faɗin falalar shehu tijjani ya zaci kanin manzon Allah ne sai daga baya sai ji an ce wai jikan annabi sallallahu alaihi wa sallama ne to a zatansa ɗa ne a wajen na na faɗi ma na kwasa-kwasa amma amma daga baya sai ji an ce tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da shekara dubu ɗaya amma a haka ake jingina shi da cewa jikan annabi ne kuma ake ba shi wasu irin karamomi waɗanda da yake gaskata su amma daga baya yake ganin waɗannan karamomin ba su inganta ba da falalar Allah da taimakonsa wannan bawan Allah ya fahimci sunna ya kuma nisanci waccan tafiya to ma duk karamomi waɗanda za a faɗi darajar wani masu sauƙi ne akan karamomin da suke cin karo da addini da hankali wasu su rika baka dariya wasu su baka da farko mun saurari labarin wato karamar shehu jibrima da wancan mai magana yayi inda ya bayyana yanda shehu jibrima wanda ɗaya ne daga cikin mutanen da suka rayu a wannan zamanin ga hotonsa nan kuna gani an je jana'iza limamin bai so ba aka yi wannan sallar jana'iza sai ya zo gurin yana faɗa yana zage-zage ƙarshen shawajiyar ibrima ya tashi gawar ya ce tashi an fasa ma mutuwar wannan ya fi kama da wani fim da aka rika yawo da kilif ɗansa mun gani a shafukan sadarwa na zamani na ɗan ibro inda aka zo aka sa liman ya sallah saboda wani ya sallah saboda limami baya nan da liman ya zo sai ya sihiri ya mai da wannan mutumin akuya abin ya fi kama da haka ba shakka irin waɗannan labaru hankali ba zai ɗauke su ba da ma sun yi su da sunan fim da ya fi musu alkhairi da su jingina su da sunan karamar wani daga cikin shehi ɗaya daga cikin shahararrun malaman addinin musulunci dr muhammadu sani umar musa an fito da wani sautin sa na rediyo inda malam ɗin ya martani ga ɗaya daga cikin shehinan ɗariƙa ya bayani a kan haƙiƙanin waye shi menene turas na ilimi wanda wannan shehin ya bar wa al'umma waɗannan fatuntunan da suka yawa a yau wasu matasa ke waƙar kowa Allah ne komai Allah ne shehu Allah ne daga ina suka kwaso wannan tijjaniyar shin kirkira suka yi sannan menene marabarsu da 'yan tijjaniya kamar da ake faɗi saboda ku sani cewa an jima ana yaudarar mutane ire-iren waɗannan mutane wasu su ce ba 'yan tijjaniya ba ne 'yan wuce gona da iri ne yayin da wasu suke cewa ai waɗannan su ne 'yan faira faira daban tijjaniya daban abin da muke faɗi shine in za ka kori faira daga tijjaniya to fa za ka kori shehu ibrahim inyas wanda ya yi littafi musamman akan faira shi yasa masu ilimin cikin ɗariƙar tijjaniya sam ba sa bambance tsakanin 'yan tijjaniya da faira ba sa nisanta kansu da faira a'a suna kokarin kare su ne su ba su mafita a wani lokacin yayin da za su yi tawili wani lokacin su ce ba a fahimce su bane to amma dai abu ne da ma'abuta ilimi saka bibiya tun da kan littafan shehinan su na farko har zuwa na karshe karshe littafan sa ga sanan an rubuta su cikin harshen larabci a wani lokutan malamai sukan karanta littafan su faɗi abin da ke ciki sai wasu su fito su ce ai ba a fahimci me suke nufi ba istilahin sufaye ne sai dai inda muke farin ciki wasu da yawa daga cikin sufayen waɗanda asali 'yan ɗariƙar tijaniya ne wasu ma haifaffen gidajen mabiyan ɗariƙar tijjaniya ne ƙarshe suka fita daga tafiyar sun dawo suna tona asiri tare da fallasa gaba da waɗancan littafai misali littafin risalatu da'i ila sunna wanda wani shehu abu samadu dan Gana ya rubuta wanda ɗaya ne daga cikin manyan 'ya'yan wani muƙaddimi na ɗariƙar tijjaniya a Gana. wanda allah ya haska ƙirjinsa ya fahimci gaskiya ya bar wannan tafiya ya koma kan tsantsan tafiyar kitabuwar sunna ya rubuta wannan littafi mu suna risalatu da'i ila sunna inda ya bayani sosai akan haƙiƙanin Tijaniya da faira da sharrin faira a cikin al'umma na'am a cikin littafin ya bayyana cewa yan faira su ne mafi sharrin yan tijjaniya wanda haka yake ishara da cewa akwai waɗanda yan tijjaniya ne ba sa ƙudurce miyagun aƙidin faira sai dai kuma inda gizo yake saƙa shi ne faira ɗin ita ce nan ɗariƙar tijjaniya da wannan ne nake cewa duk wanda yake da'awar shi ɗan ɗariƙar tijjaniya ne amma baya faira ko baya goyon bayan yan faira to bai shiga ɗarikar tijjaniya ba a haƙiƙa yana jingina kansa ne da ita domin in har za ka yi ta da gaske to babu abin da zai raba ka da faira da aƙidunsu bari mu saurari jawaban dr muhammadu sani umar musa jawabai ne masu muhimmanci waɗanda aka fito da su a waɗannan lokacin waɗanda ba na ji yanzu aka yi su wataƙila an fito da su ne sakamakon buga littafin pdf na martanin dr muhammadu sani umar musa wanda aka fito da shi ya rubuta game da hakikanin waye shak ibrahim inyasin ra'ayoyinsa fikirarsa da abin da ya bari na ilimin ɗariƙa wanda ya haifar da kace na ce tsakanin al'umma ya haifar da wasu mutane waɗanda suke wasu iri waɗanda suke da'awar cewar komai Allah ne wataƙila wannan ne ya ɗauki hankali aka fito da wannan sautin wanda yake yawo sosai a waɗannan kwanakin game da 'yan ɗariƙar tijjaniya abin da sa na tsaya nan na ɗan karantu wannan saboda a kan wannan batu an gina wata mummunar aƙida kuma wadda yanzu muke ganin ta muke jin ta duk da cewa ba wai a yanzu aka haife ta ba dama akidar akwai ta akwai ta ila iyaka masu ƙudurce ta suna boye ta ba su so su bayyana ta saboda kada jama'a su watse musu amma akwai ta a rubuce illa iyaka yanzu an samu waɗanda suke 'yan gargar su suke ganin cewa a duniyar yanzu ana yi wa addinin tawaye kuma duk abinda kai wa musulunci babu abinda zai same ka saboda haka suka fito suna bayyana ta karara ta mutum ya bigi irji ya ce shi Allah ne ko a ce wani Allah ne muna dai ji irin waƙe-waƙen da ake ta ana cewa shehu ibrahim yas Allah ne ah, kuma muna ta inkarin wannan mu da mun dade muna inkarin wannan ba wacin yanzu ba kamar da malamai magabata suka dade suna inkarin irin wannan aqida ta al-hulul ko wahdatul wujud cewa Allah na iya sauka jikin wani shi ba ya zama Allah ko kuma wahdatul wujud cewa duk abin da ka gani Allah kawai ka gani babu wani ba saman ban da shi duk wani saman mai babu ne Allah shi kadai ne saman mai saboda haka duk wani abin da ka yarda akwai shi to Allah ne in kuwa ba Allah bane to ba shi saboda haka suke ce duk abin da ka gani kana iya nuna shi ka ce Allah ne wannan aqidar ta jima uh, Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ji kansa da rahama ya jima yana yana ya wannan domin a da can ba a bayyana ta sai sai sai ka sai ka kai wani matsayi wanda za a ce an baka tarbiya ka har kai usuli kai kai usuli kai fana'i to shikenan a lokacin ne za ka iya cewa kowa Allah ne sai ka cewa waɗanda suka san wani 'yan kaɗan ne da cewa mun ka karanta wani a cikin littafansu tana nan to cikin irin hujjojin da masu irin wani akida suke bayarwa akwai wannan batu akwai wannan batu na cewa bishiya mata ce inni allahu idan har bishiya za ta ce inni allahu to kuma me zai hana shi dan adam in shi ma ya isa ba zai ce inni allahu ba sai suka yi gini akan waccan batacciyar magana wacce ba ta da tushe ba ta da asali malaman farko duka sun yi sun sa kafa sun shure ta domin ba nassi ne alkur'ani ya nuna ta ba ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya nuna ta ba wasu ne na kokarin su ga sun yi watsi da wata sifar Allah subhanahu wataala sun suka kirkiro maganar da molan kansu shikenan kuma sai wasu suka dauke ta suka kuma ƙara gina wata mummunar aqida da ta fita waɗancan su waɗancan kokari ne suke kawai su kore wa Allah subhanahu wataala sauti ce Allah baya magana da sauti shi yasa suka kirkiro waccan to amma kuma daga baya sai zan an ɗauke ta kuma an yi amfani da ita inda ya fi muni bari in karanta mana kaɗan daga cikin maganganun shi shi Sheikh ibrahim yes don a san cewa daga ina abin yake a cikin littafinsa Jawahirur rasa'il Jawahirur rasa'il a juz'i na biyu shafi na sittin. yana cewa walakin li hadhihi kalima fishrun wa lubbun yana nufin kalmar la ilaha illallah yace kalmar la ilaha illallah tana da bawo tana da kuma asalin dan cikin wanda shine shine shine abincin na gaske yace wala halubbul lubbi sannan shi ma dan cikin akwai ɗansa al-qishru tauhidul amma yace bawon shine shine tauhidin gama garin jama'a Eh, don abin da aka ce bawo ba shi da wani cikakken amfani a ganin mutane saboda in sun baye yarwa suke yi duk da cewa bawo a jikin abin da yana da amfani Allah bai halicci wani abu mara amfani ba bawo a jikin lemun zaki yana da amfani don aka cire shi aka bashi zai saurin lalace amma inda bawon shi zai zauna to amma dai an san cewa da zarar ka cire bawon lemu ko bayan bawon ayaba jefarwa kake yi me kake so ka ci shine ayabar ita kanta to yace wannan tauhidi na gama gari kamar bawo yake yace shine la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah jaa fil qur'ani yace alqur'ani akwai la ilaha illallah hakanan ya ce wa haza fi haƙƙi man gaba anillahi tabaraka wa ta'ala ya ce wannan mai cewa la ilaha illallahu shine wanda baya tare da Allah subhanahu wa ta'ala wato baya ganin Allah baya baya baya halar Allah ba ta halararsa Allah baya halararsa ya ce li'anna Allah ta'ala laysa bi ga'ibin Allah kuma ba mai giyabi bane baya buya balil ga'ibu anta kai kai ne ka faku amma Allah shi bai faku ba anta faqat kai kadai ne ka faku wa idza dawo masaira idan bawa ya ci gaba da tafiya wa qasadallaha tabaaraka wa ta'ala ya nufi Allah tabaaraka wa ta'ala yasilu ila maqamil huduri ma Allah yace to zai zai kai matsayin halar wato halartowa gaban Allah ya zama kamar gashi ga Allah fa yukhatibuhu yayi magana da shi kama yukhatibuhu fi kama yukhatibuhu fi salati kamar da yake magana da shi a sallah ce na na'budu wa na nasta'in kai kadai muke bautawa yanzu yana fuskantar da magana zuwa ga Allah kamar gashi gashi na na'budu wa iyyaka nasta'in yace yasilu ila makami la ilaha illa anta to ya kai matsayin la ilaha illa anta domin yanzu ya kai matsayin yana halarto ubangiji a gabansa wa hadha aidan warada fil qur'an yace wannan ma yazo al qur'ani la ilaha illa anta wa idha wasala sayra idan ya ci gaba da tafiya hatta faniya fi zati har yayi fana'i cikin zatin Allah la yajidu dharra illa la ilaha illa ana to ba zai ga komai ba koda kwaya zarra sai dai ya rika jin la ilaha illa ana to ya dawo yanzu la ilaha illa ana la ilaha illa ana yace la ilaha illa ana warada fil qur'an yace wanda yazo a cikin alqur'ani yace wal insanu gharibun alaihi an yasma akhahu yaqulu la ilaha illa ana yace abu ne bako ko abin mamaki ne mutum ya ji dan uwansa yana cewa la ilaha illa ana yace yazunnu anna hadha hadha al-insan yad'i al-uluhiyyata li nafsihi idan ya ji wani yana cewa la ilaha illa ana sai ya zaci cewa mutumin nan yana da awar shi ma Allah ne sai yace inna ma nataqal haqqu ala lisanihi faqat yace Allah ne kawai yake magana bisa harshen sa wa huwa yasma'u nutqa kama tasma'uhu minhu kai ma kamar yadda kake jin maganar nan haka shi ma yake jin ta amma ba shi ke maganar ba wato idan mutum ya rika ya rika cikin tauhidin to zai dawo yana cewa la ilaha illa ana ana zaune sai ce la ilaha illa ana yace to ba shi kai za ka yi mamakin kamar yana cewa shi Allah ne shi ba shi ke cewa Allah bane Allah ne ke magana akan harshen sa shi ma jin magana yake kawai amma ba shi ke yin ta ba hmm. yace walaysa huwa ya yace ba shi ke maganar ba wallahu almutakallimu li Musa bi lisani shajara yace Allah da yayi magana da Musa da harshen bishiya innani ana Allahu in kana yaqdiru an yantiqa bi shajara in dai Allah na iya magana da harshen bishiya ta kulu ta ce innani ana Allahu fa huwa qadirun ala an yantiqa bi lisani adamiyyin to zai iya furici da harshen dan adam shi ma yace innani ana Allahu wa idha hasala al-fana'u idan mutum yayi fana'i ya kai ga wannan martaba ta fana'i a rafal abdu Allah shay'a illallah tabaraka wa ta'ala wa ta'ala to a lokacin bawa zai san cewa ba komai sai Allah fa hunaka tauhidul khalis ya ce to wannan shine tauhidi tsantsa alladhi huwa matlabur rijal shine abinda maza ke nema su kai gare shi to wannan magana yayi kwatankwacin ta a cikin wata hudu sa mai suna tawsi'atul ilmi wal irfan li shuyukh wa shubban a cikin shafi na 6 zuwa na 8 yake cewa ma'ana hadhihi kalima yace ma'anar kalmar la ilaha illallah tana nufin la ma'budu bi haqqin siwa Allah babu abun bauta da gaskiya sai Allah wa kullu hadha ashara ilayhi alquran eh, yace wa hadha inda al'amma wannan cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah wajen gama gari ne da magari ke fadar irin wannan munan duk gama gari ne don abin da muke fada kenan hmm. cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah yace wa inda muridina amma masu waɗanda suke muridai masu neman isa ga Allah la da bi haƙƙin su wallah su a gurin su babu abin nufi da gaskiya sai Allah wa indal wasilina to amma wanda suka yi usuli su muridai su ne wanda suke kan hanya ba su karasa ba to amma wanda suka karasa suka isa su kuma a gurin su la ilaha illallah abinda take nufi la mawjuda bi haƙƙin su wallah babu wani samamme da gaske sai Allah ma'ana dukkan samamme da kake gani babu shi Allah ce Allah kake gani sai dai in ba samamme amma in dai samamme ne to ba ba wannan abu da kake gani bane Allah ne yace wa kullu hadha ashara ilayhi alquran yace duk wannan martakan alqurani ya nuna su akwai mataki na gama gari mu kenan akwai mataki na na muridai su ne waɗanda sun kama hanya ba su kai ba akwai mataki wanda suka suka isa yace duk alqurani ya zo da shi dan alqurani ya zo ashara ilaihi a martabatul amma ashara ilaihi la ilaha illallah wannan la ilaha illa huwa ce wannan ita ce martaba ta gama gari ce martabatul khassa ashara ilaihi la ilaha illa anta wannan kuma ita ce ta ta nan mutane wanda suke na musamman sannan martabatu khassatil khassa mutane na na musamman ko kuma yan ajin tubarkalla waɗanda su sun wuce ma kowa to isa kuma su ne la ilaha illa ana Ya ce qara'na fil qur'ani mun karanta alqur'ani la ilaha illa huwa qara'na fil ƙur'ani la ilaha illa anta qara'na fil ƙur'ani la ilaha illa ana ce duk wannan abubuwa mun karanta su alqur'ani fal ghaibu wanda baya nan annahwiyuna yushiruna ilayhi bi huwa shi suke na malaman nahwu ke ishara zuwa gare shi da huwa shi baya baya nan kenan wal hadir wanda yake nan kuma yushiruna ilaihi bi anta hmm. sai su ce da shi anta sannan almutakallimu yashiru bi ana shi kuma wanda yake mai magana ya ishara zuwa ga kansa da ana yace wa Musa alaihi salam Musa alaihi salam sami'a shajaratan Ya ce ya ji bishiya na magana Ta kulu inni ana Allah la ilaha illa ana bishiyar na cewa ni ne Allah babu abin bauta da gaskiya sai ni ash-shajaratu laysat hiya Allah yace shajara ba ita ce Allah ba ash-shajaratu la tatakallam shajara bishiya ba ita ke magana ba inna allaha takallama ala lisani shajara allah ne ke magana akan harshen wannan bishiya hal al-qadiru alladhi yaqdiru an yatakallama ala lisani shajara shin mai iko wanda yake da damar ya yi magana akan harshen bishiya ya qulu yace ana allah yace ni ne allah amma kaji bishiya ke faɗa hal ajizun an yatakallama ala lisani an ya takallama ala lisani insanin natiq ce to zai kasa magana a kan harshen mutumin da yake firici fa yaqulu ala lisanihi an Allah ya ce a bisa harshen sa ni ne Allah Ya ce idan al-abdu an kulli al-mawjudat wato yana nufin idan har Allah zai iya ce a bisa harshen bishiya ya ce an Allah to dan me zai kasa faɗa akan harshen mutum ai mutum ya fi bishiya don haka dan me zai dan ne ba za ka ji mutum yana cewa ni Allah ne ba tunda har bishiya ita ma ta ce ni Allah ne kuma idan ka ji ya ce shi Allah ne kakka wato ka ya tashi kawai ka ɗauka ba shi ke magana ba Allah ne ke magana shi yasa su idan ya shaƙi iska sai ce subhani subhani ma a zama sha'ani subhani su haka haka in ya shaƙi iska abin da zai faɗa kenan tsarki ya tabbata gare ni in aka matsa masa sai ce ba shi ke faɗa ba Allah ne ke faɗa yace idza ghaba al-abdu an kulli al-mawjudati wa tajalla al fihi idan bawa ya faku gabarin dukkan wani samamman abu kuma ubangiji yayi tajalli a cikin sa wa sara lisanuhu alladhi yantiqu bihi ya zama Allah ya zama shine harshen sa da yake firici da shi waya da allati yabtushu biha kuma ya zan shine hannunsa da yake damka da ita wa sam'ahu alladhi yasma'u biha yazan shine jinsa da yake ji da shi wa basarahu alladhi yabsuru biha shine ganin sa da yake gani da shi wa rijluhu allati yamshi biha yazan shine kafarsa da yake tafiya da ita Allahu yantiqu ala lisani hadha to Allah zai iya firici a kan harshen irin wannan wato in ya zan waliyi babban waliyi yana ishara zuwa ga hadisin man adali waliyan wanda malamai sun yi fassararsa sun yi bayanin abin da ake nufi da wannan jumloli da suke cikin hadisin aka duba ibn rajab a cikin littafin jami'ul ulum wal hikam da littafin fathul bari da kuma ibn hajar a cikin duk sun yi maganar abinda hadisin yake nufi gabanin su su ibn taymiya da sauransu babu wanda ya fassara shi da cewa mutum zai kai matakin da zai ci shi Allah ne babu babu wanda ya fassara shi da wannan sun fassara wato gani da ganin Allah ko ji da jin Allah cewa za wato idan mutum ya kai wannan mataki ba zai yadda ya ga abin da Allah bai yadda ya gani ba ba zai yadda ya amfani da jinsa bai saurari abin da aka haramta masa ya ji ba zai ɗau ƙafa sai je inda aka haramta masa zuwa ba ba zai ɗauki hannunsa ya amfani da shi ko ya ɗauki abin da bai halatta ba wani shine abin da ake nufi ma'ana bawa ya kai gaya wajen tsoron Allah da bautar sa. amma ba ana nufin ya kai matakin da zai ce shi anallahu ba a cikin jama'a ana zaune lafiya kawai a jiya daga murya yana ni ne Allah ni ne Allah ba a taɓa samun wani cikin sahabbai ba duk taka kuma tana bayan ta sahabbai in ka cire annabawa da banzanni to babu wata al'umma kuma babu wata babu wani mai matsayi kamar na sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ba taba jin sayyidina abubakar ya taba cewa shi Allah ne ba anallahu ko a ji sayyidina umar a ce gashi yau ya taba cewa anallahu ko sayyidina Uthman ko sayyidina Ali da sauran al'asharatul mubashirin bil janna to waye kuma zai zo daga baya da awar shi zai kai wani matakin da zai faɗa abin da su ba su iya faɗa ba kuma ya zan gaskiya ya faɗa to yake cewa shine zai rika cewa ya Allahu yantiqu ala lisani hada to Allah zai yi firici zai rika firici a harshen mutumin nan innani ana Allahu yace laysal insanu huwal mutakallim kakkaza ta mutumin shike magana laisal insan huwa Allah kakkaci mutumin shine Allah innama Allah huwal mutakallim Allah shike magana sai ya ce wa hadha ghayatut tauhid wannan shine makurar tauhidi to ai kaga anan ne ake kara hangiza wasu to an ce wannan shine makurar tauhidi waye zai so bai kai kurewa ba a tauhidin Allah saboda haka sai shi ma ya ji cewa ai ya kai matakin saboda haka sai ya fito na cewa shi ma Allah ne wa man wasala ila hadha al-maqam bari'a min shirki tamaman ce to wanda ya kai wannan matsayi to shine ya kubuta daga shirka gaba daya waye ba zai so ya kubuta daga shirka ba babu dukkan mu nan mun tsare shirka babu ma mu santa to an ce mana wannan shine zai sa ka kubuta daga shirka kaga kenan an ingiza mai kan tulwa ka kowa zai kokarin ya gace ya je gun shehin sai ya nuna masa ya ake kaiwa ga wannan matsayi don in kubuta daga shirka don Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta ai masa shirka ce wa qabla hada ce gabanin ya kai wannan matsayi na cewa shi Allah ne na ya rika cewa shi Allah ne abdun lam min ash-shirki yace to bawa ne da bai kubuta daga shirka ba wato duk a tsaman mu nan tunda bamu kai matakin da zamu ce an Allahu ba ko innani an Allahu to bamu mu daga shirka ba wa mahama baqiya min ash-shirki to matukar akwai wani abu na shirka tare da mutum kuwa fa thamma hijabun bainal abdi wa bainal lahi to akwai shamaki tsakaninsa da Allah matukar baka kauce baka kawar da wannan shirkar ba ka kai gayar tauhidi to tsakaninka da Allah akwai shamaki wa ma dama hijabun matukar kuma akwai shamaki tsakaninka da Allah fa samma azabun to akwai azaba ya kawo aya kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim Allah da yake cewa kafirai a wannan rana ababan tsarewa ne ga barin ganin ubangijinsu kuma sannan su masu shiga wutar jahannama ne su kuna da ita to kaga a bisa wannan maganar kaga ita maganar asalinta an gina ta akan wani rusasshen abu wanda ba shi da tushe shi yasa muka fara magana a kansa kafin bi wannan maganar to irin waɗannan maganganu suna nan wannan kaɗan ne akwai wanda suka fi su muni to amma dai waɗannan su suke da alaƙa da tafsirin ayanmu shi yasa na tsaya a kansu to waɗannan maganganu suna nan kuma su suke ziga waɗansu matasa da suka yadda da abin suka kuma ɗauki shi mai maganar a matsayin wani wanda suna gaba zai yi kuskure ba saboda haka suke ɗabbaka abin da ya faɗa a kansa sannan su ɗabbaka a kan kawunansu saboda duk abin da kuke ji suna faɗa na zagin Allah da zagin addinin da cewa Allah Allah an haifi abin nan Allah ba abin nan shehi ba a haife shi ba bai haifa ba ko ko ko Allah kanin sani ko wani abu irin wannan ko Allah ya gaza duk suna yi ne akan ba wai su suke yi ba su sun yi fana'i hmm. saboda Allah ne da kansa yake waɗannan maganganu to saboda ka in ba an fito an faɗi gaskiyar inda abin yake ba don a ce za a magance abin da nuku-nuku ba zai yiwu ba dole ne a faɗi cewa wannan abu ga tushensa saboda ka shi tushen ya kamata a turbiki ce wannan abu daga daga inda ya fito kuma wannan abu ba gaskiya ba ne kuma wanda ya faɗi shi bai faɗi gaskiya ba saboda haka maganar Allah ce ba bishiya ce ke magana ba shi ya ce annabi musa alaihi salam inna ni ana la ilaha illa ana fa'abudni lalle ni ni ne Allah babu abun bauta da gaskiya sai ni sai ka bauta min annabi Musa alaihi salam ba zai ji bishiya tana cewa inda ana Allah la ilaha illa ana fa'budni kuma ya miƙa wuya yadda ba tare da ya guje wa fir'auna mai cewa ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi fir'auna mutum ne mai mulki wanda yake ji a lokacinsa ya isa amma annabi musa a.s. ya yi fancikali da da'awarsa saboda da'awa ce da akina ta akan ƙarya zunzurutunta cewa akwai wani abin bauta banda Allah to a ce ya gudu ya bar wannan kuma ya zo yanzu bishiya ci ce ga ni ne Allah ka bauta mu kuma annabi Musa alaihi salam ya karɓi maganarta ai kaga abin da ba zai yi ba kenan don haka magana ce ta Allah shi yasa ya ce ya Musa inni stafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami na zabe ka akan mutane da da manzanci na da kuma magana ta saboda maganar ta Allah ce ba ta bishiya ce cewa aqimis salata li zikri ka tsayar To 'yan uwa Allah ya muku rahama kun ji jawaban rije ilimi. Dr. Muhammadu Sani Umar Musa ɗaya daga cikin ɗaya ɗayan malamai a wannan duniyar waɗanda Allah ya ba su ilimi da yalwar bincike wanda uba ne a ilimi wanda ba za ka taɓa goranta masa wajen sanin ma'anar wata kalma a larabci ba babu wani abu da za ka zo shi na larabci wanda zai zama Dr. Muhammadu Sani Umar Musa ka ce ya layance masa bai san me ake nufi a cikin wannan zance ba. Haka babu wani istilahi da za ka kawo na wasu sufaye face wannan istilahin yana da malamansa sun yi rubutu a kansa kuma dr muhammadu sani allah ya kara masa lafiya ya san rubuce-rubucen da aka yi akan wannan istilahin balma ya san wasu daga cikin malaman da suka yi rubuce-rubuce akan wannan istilahi din da haka wannan kalubale ne ga dukkan mai neman gaskiya da ya karbi gaskiya ko kuma ya kyale ta idan allah da mazansa kake girmamawa to kai riko da alkur'ani da sunna idan kuma wasu mutane da kake ganin shaksiyar su a zuciyarka da girma sama da allah da manzo kake bi to sai ka ci gaba da bi idan alyama ta tashi sai ka san wajen wa za ka je waye zai tsiratar da kai a lokacin da babu mai taimakon ka sai abin da ka aikata in khairan khairan in sharran sharran a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana gamdakatar ya bamu dacewa duniya da lahira wa sallallahu baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu